أعوذ بالله من الشر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ابتع عليك فتور العارفين وانشر عليه رحمتك وزكيني ما نسيت يا زكريا الكرام أم بسم الله الرحمن الرحيم sunana Umar Ahmad Jibril kuma ni ne acting chairman na ita wannan jam'iyya ta NNPP a kamar yadda 'yan jarida kuka gani a ah, baƙi ne muka yi wanda suka zo daga Abuja domin su gashin me ke faruwa a Katsina kuma hakika sun sun yi murna yadda suka ga yadda suka ga members na nnpp suna nan kuma members na nnpp har yanzu ana nan ana activities na jam'iyya kamar yadda suka umarce mu su ma waɗanda ake tunanin sun tafi sun bar jam'iyya su ma insha Allahu ah, muna nan insha Allahu za mu naɗa kwamiti na wanda za mu yi jawo su mu maido su insha Allahu duk wanda aka bata da shi insha Allahu zai dawo cikin wannan tafiya ba tare da an samu wata matsala ba kuma members ɗinmu na nnpp da na nagap da na kwankwasiya da na duka dai duka members ɗinmu waɗanda muka sani kowa yana nan kuma jam'iyya ta nnpp tana nan ƙarƙashin jagorancin a shi ainihin mai girma kwankwaso madugu na ita wannan jam'iyya shi ainihin jagora na wannan jam'iyya saboda haka muna maku godiya akan wannan mitin da muka yi kuma mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh